Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. akan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraronmu a jumhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Rediyo da Marhaba Rediyo. sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Saudat Kabir da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhaba da kamo shirinmu na wannan dare ta Juma'a babbar rana. Yau biyu ga watan Janairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Saudat Kabir ɗauke da labaran duniya. Assalamu alaikum. 'Yan tawaye da ke da alaƙa da 'yan ƙungiyar ISIS sun hallaka mutane goma sha biyar a ƙauyuka uku na yankin Lubero da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo a cewar wasu jami'ai biyu ranar Juma'a a irin hare-haren da suka saba kaiwa yawanci ga farar hula. 'Yan tawayen da ake walakani da ADF wato Allied Democratic Forces sun faro ne daga ƙasar Uganda amma suna zaune ne cikin dazuzzukan Congo tun ƙarshen shekarun 1990 kuma ƙungiyar isis ta ɗauke su a matsayin 'yan uwa dakarun congo da na uganda sun sha kai musu farmaki amma 'yan tawayen sun ci gaba da aikata ta'asa a harin da ya auku daren ranar alhamis a lubero wanda yake bangare ne na yankin arewacin kivu an kashe fararen hula tara a ƙauyukan kilonge biyu a katanga sannan aka kashe fararen hula biyu da sojoji biyu a mayandalo a cewar wani shugaba na yankin da ƙauyukan suke Shugaban ƙasar Gabon Brice Oligui Nguema ya sauke ministan kuɗin ƙasar Henri Cloud Oyimba daga mm. mukaminsa a tsarin wata doka a yayin da ƙasar ta tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur ke fama da yawan bashi. Gaban na ƙara dogara da uwar kuɗi da ake samu daga kasuwannin jari domin gudanar da bukatunta na kuɗi, amma duk da bukatar son ta karɓo bashi ya ragu sosai, wata hukuma mai ƙididdige halayen bashi ta rage wa ƙasar maki saboda rashin biyan bashi a kan lokaci. An naɗa Oyimba wanda babban ma'aikacin banki ne kuma ɗan kasuwa a watan Mayu lokacin da shugaba Nguema ya ci zaɓensa na farko tun bayan da ya yi juyin mulki a shekarar 2023. Doka daga fadar shugaban ƙasa da aka sanar daren Alhamis ta ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan fasaha Thierry Minko ne zai maye gurbin Oyimba a matsayin ministan kuɗi, bashi da hada-hadar hannun jari kuma yin maganin tsadar rayuwa ta rataya a kansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA da ke birnin Washington DC. Kayan hada-hadar hannun jari na Tarayyar Turai sun fara shekarar 2026 da sakamako mai kyau. A yayin da masu sa hannun jari suke shirin tunkarar sauye-sauye na fasahar AI, sauyi na baitulmalin Amurka da kuma samun hatsaniya ƙarƙashin mulkin Donald Trump. Hannun jari na London Blue Chip FTSE 100 ya buɗe kasuwa da nasarar maki dubu goma a karo na farko ranar Juma'a a yayin da Pan European Stock 600 shi ma ya samu riba mai yawa karo na uku kenan cikin makonnin nan. Hannun jarin stocks ya karkare shekarar 2025 da riba mai yawa wadda bai samu irin ta ba tun shekarar 2021. A Asiya kuma, hannun jari na Hong Kong, Taiwan da Koriya ta Kudu sun fara shekarar 2026 su ma sun samu riba, yayin da kasuwannin hannun jari a Japan da China su kuma suke a rufe. S&P 500 ta karu da kashi ɗigo biyar cikin ɗari yayin da Nasdaq ta karu da kashi ɗaya cikin ɗari. Zohran Mamdani ɗan jam'iyyar Democrat ya zama magajin garin birnin New York ranar Alhamis inda a lokacin da ake rantsar da shi a bainar jama'a a gaban ɗakin taro na birnin ya sha alwashin zai aiwatar da tsare-tsare da za su sauƙaƙa tsadar rayuwa ga ma'aikata. An zaɓi Mamdani da yake daga tsagin jam'iyyar Democrat mai tsarin demokradiyyar zamantakewa a watan Nuwamban da ya wuce. Labaran duniyan kenan da Saudat Kabir ta karanto mana. Yanzu za mu shiga fagen rahotanni. A kwanan nan ne aka yi taron ƙasashen kanin Borno, wanda gwamnan jihar Baba Gana Umara Zulum ya karɓi bakoncin wasu ƙasashe guda bakwai da ke nahiyar Afirka a bisa dalilin haɗin kai da sada zumunci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Mustapha ya haɗa mana. Sama da kasashe bakwai kenan a nahiyar Afirka suka halarci taron Kanin Borno inda jihar Borno ta karbi bakoncin taron a karo na biyu da nufin haɗin kan kabilar Kanuri daga sassa daban-daban na faɗin duniya inda jihar Borno ta zame hedkwatar daular Kanin Borno. Kasashen da kabilar Kanuri suke tare da wakiltan kabilar Kanuri sun haɗa da kasashen Chadi, Niger, Kamaru, Sudan, Ghana, Benin, libya afirka ta tsakiya da ma ƙasar gabon da sauran wakilan kasashen duniya ne suka halarci taron daular kanim a jihar borno inda aka yi kaɗe-kaɗe tare da baje kolin al'adun kabilar kanuri da ma yadda kabilar ta yaɗu sassa daban-daban na faɗin duniya gwamnan jihar borno kana mai masaukin baki ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki nauyin wasu 'yan kabilar kanuri daga sassan ƙasashen daular kanim wajen sake haɗin kai da ma ba da tallafin karatu a jihar borno da nufin kula da al'amurorinsu wajen ganin cewa an kasance uwa ɗai uba ɗai. ne samno de ne san jijien ne dro to ne so sabtiyo insha Allah rabbi kala kil kilena ro do ma sulhu awadu ro ma we wadi gongna Allah insha Allah lerda gul huna Allah kam miya aw miyan fiun sandiro bana dike isa ilmu zaman ne bula yirwa ila university la karazen kunan ga nan za muna ya kumunza kirganga a araisibiya sadiroiya shi ma nasa jawabi mai martaba shehun borno alhaji abubakar ibn umar garbiyar yamin ilkelemi ya bayyana cewa kabilar kanuri zuriya guda ne duk tsatso ɗaya ne aka fito kawai bambancin zama ne da nisan kasashe da suke inda ya ce yanzu ya zama wajibi wajen haɗin kai tare da kula da dukkan bukatun juna kama de yo kama de yo awon yana oso kama de biyo kama de awon so dia bana yo wani lulu shi ma mai martaba sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar ya yaba tare da ganin yadda daular kanin din ta faɗaɗa da ma yaɗo kasashe da dama an samu mahalarta taron daular kanin borno da dama a jihar borno lamarin da ke ƙara tabbatar da ƙoƙarin sake haɗewan kawunan daular kanin borno da ma yadda daular za ta sake haɗin kanta da sauran al'ummarta da ke sama da kasashe takwas a yau ne aka kammala taron tare da wakiltan kasashen daular kanin borno baki da dama dai da suka halarci taron na shirye-shiryen komawa garuruwansu ibrahim mustapha gta hausa amurka ke magana daga maiduguri An gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoto. Sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a zamanta na yau wata kotu da ke sauraron karar da hukumar efcc ta shigar kan tsohon ministan shari'a abubakar malami ta ɗaga sauraron neman belinsa har sai ranar laraba mai zuwa kamar yadda za ku ji a wata hira da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana. a halin yanzu 'yan kasa sun sa ido su da za ta kaya a ranar larabar ko kuma efcc ba za ta kalubalance a bada shi beli ba ko ko a kotu za ta tabbatar da ta bada shi beli saboda kundin tsarin mulkin najeriya ya bukaci a baiwa dan kasa beli a kan laifin da ake zargin sa har sai lokacin da aka yanke hukunci kamar yadda za ka tuna wancan karan an daga shari'a ne saboda sauraron beli so yau Allah ciki ikon shi an saurari beli sannan kuma su EFCC ba su tashi ba mu martani ba ba manta ba ranar talata muka shiga suna da ranar laraba ba su yi filin ba ranar alhamis hutu ne yau kuma su zo da wuri sai da kotu ta zo ta za ta zauna sannan suka kama na martani saboda sun san mu ma muna da martani da za mu sake mayarwa so baya da haka dai Jabi Dawud ya sayan shine yake jagorantar mu sai ya tashi ya gaya wa kotu saboda sun kalubalanci kadin da muka shigo ma da ita wanda foda da ne wanda ba wani abu bane amma dai suka kalubalanta so shi ya tashi da ke jagorantar mu ya shigar da korafin mu na neman beli sannan sun musanta cewa lalle da su da sun ba da belin su sannan kuma ko ta sake ba da oda na cewa a sake su beli amma duk da haka suka zo suka musanta wannan su alkali dai ya saurari dukkan abin da kowa ya faɗa ya daga saboda ya rulin kan abin da yake gaban shi na neman beli insha Allah zuwa ranar Laraba kuna ganin ranar laraba bai yi nisa ba idan aka yi la'akari da cewar wannan maganar da hakkin ɗan ƙasa ne a bada shi beli idan ba a tabbatar da laifin da ake zargin ya aikata ba kuma abakar malami ya kai kusan wata ɗaya yanzu hannun efcc wadda ita ma hukuma ce ta gwamnati kuma a ce har yanzu za a yi ta ɗage-ɗage na sauraron bahasin bada belin ma ba ma shari'a ce ake ɗaga yin ta ba. gaskiya ne wato abin da ke faruwa ka san yanzu duk alkalai suna hutu wannan alkalin da ake da shi shine kaman vacation george ne abubuwan gaskiya suna taruwa sun masa yawa in kana lura zaka ga shine yake yawancin ashirgu na gaggawa a yanzu to amma tun da kun ce abokan malami da ku da ke kare shi kuna da karfin zargi cewa efcc ba ta yi mashi adalci ba ba ta gudanar bincike bisa ga tsari na dokokin najeriya ba ko ka'idojin shari'a da bincike-bincike ba za ku saka efcc kara domin ku kalubalance ta akan wannan abubuwan da kuke zargin tana yi mashi na rashin adalci? Eh, to kaga wannan shine matsayin da shi ma wanda ke jagorantar mu yau yayi saboda kasancewa cajin ma da yake gaban kotu bai bayyana laifi ba. Ita constitution da ta ba da dama su su yi kara ko na ita ba da daman cewa mutum zai iya mallakan abin da zai iya mallaka. mallaka dan ka mallaki ya wani abu arziki ba wani abu bane illa shine a ce ga inda ka sace shi wanda kuma babu ko kaɗan a cikin duka korafe-korafen da suke kamar yadda ka sani shi ofisin attorney general ne ka san ba kwangila yake ba ruwa ba sannan ba kwangila yake karba ba idan haka ta tabbata cewar efcc ba ta da hujjoji ko shaidu da za ta gabatar cewa abubakar malami ya taba kayan gwamnati ko duke gwamnati ko kudaden gwamnati kaddarorin da ya mallaka za a iya cewa watakila shi ne hujjar da suka dogara da ita cewar su yi ta riƙe shi sai sanda suka samu hujjojin nan kuma har kawo yanzu kamar da kace ba a gabatarwa kotu caje-caje da waɗannan hujjojin da doka ta ce a gabatarwa? Eh, gaskiya mutum yana da dama ya ce ban yadda ba tunda kun gama gabatarwa babu wani hujjoji a kaina kamar yadda shi lawyer ya faɗa yawa kotu cewa ko da wannan abin da suka faɗa an tabbatar musu da shi to babu laifi a gaban kotu abin nufi ko da wayannan bayanan da suka yi magana tunda ba su kawo inda kudaden suka fito ba kamar da doka ta sashi na goma sha biyar da sha takwas na money laundering act ya kawo ba to shi a fahimtar shi tunda bai maganan beli ake yana ganin cewa ba su kawo hujjoji da za su gamsar da dama da za a ce kotu ta da hukunci a kan. Umar Faruk Musa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja a Najeriya. Kamanta ba ka ƙaunarwa na gashi ta yin ya kai, shi ne jijiyar maganar Allah shi ya kai. Ba ka san sa kyalabatin iyar kuɗin haɗa kai. Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Sai da lafiya kanku, babu lafiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce kuma na farko a shekarar 2026 miladiya. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi, kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori yana addabar mutane da dama wanda sanadiyar hakan yakan sa mutane da dama su rasa haƙoransu. Wannan ya sa shirin lafiya jari ce na yau ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori Dr. Mustapha Danjuma inda ya fara da yi mana bayani game da ciwon haƙori da kuma nau'ikansu likita gare ka. ciwon hakori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da zaka ji mutum yana samun zafi akan hakorin shi ko a kan dasa shi yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon hakori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon hakori akwai ciwon hakori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori a kan haƙori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taɓa sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo ƙwaƙwalwa. to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci na ci gaba sai ka ana samun kumburi Ba akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shi ne ke kawo ciwo za ka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai dasashi da shi kan shakori su suke haɗo. za su kawo ciwon haƙori. To shi wancan na farko da kai bayani wanda za ka ga kogo a haƙori shi me ke haddasa shi? Shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum ya na cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori wato muna kiran su refined carbohydrate carbohydrates wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa to za ka tauna su kuma za su makale da kin san shi kan shakori a matauna ɗin inda yake abin da za ki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba za ki ga cewa akwai ɗan corrugations a cikin hakori wanda yake taimaka wajen niƙa haƙo abincin ka abin nan haka yake so ka makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko baka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya koye ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu saboda ya fi komai ƙarfi a jikin mutum to amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fitarwa shi shi kuma wannan farin haƙorin za ki ga kamar abu ne wanda yake da property na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan ƙwayoyin su za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace in mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma in mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita likita ana duba ana ba shi shawarwari idan an ga alamu a ɗauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so. Ka yi bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki. Su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a haƙuri har su haifar da najasa. Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne. Kowane mutum yana da su suna nan species ɗinsu. Akwai waɗanda suke iya kawo kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna so idan aka samu mutum wanda ba shi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi ma shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasashi. likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasashi? E eh to ai kin san da haƙori da dasashi su ne muke kira dental tissues a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba haƙori tsauri shine wannan wanda ke gani fari din kuma a waje amma a kasan shi ya fi tsawo ma yana cikin ƙashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi wanda yake shi yake rike shi a wuri ɗaya dasa shi shi ke taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi idan haƙori ya samu matsala har yahuda ya je samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lalace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai ka ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyan jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har ka ga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai ka ga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan cyst din sai ka ga mutum ya samu lafiya so actually da shi dasashin da haƙorin suna tafiya a ɗan juma ne da ɗan jummai suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon haƙori a cikin mutane zai yi wahala ka fito ka ce ga ɓangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon haƙori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara ƙanana su haƙorinsu ba shi da ƙarfi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi karfi akwai resistance sannan hakorin yara musamman in suna dagowa za ka nan da nan in ba a samu kula ba za ka samu da yawan su ga sun yi rami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan wanda muke kira milk seed wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan kusan shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent so su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kaman haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma ashirin ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen talatin da biyu ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai ka ga yaro ya har ya fidda haƙorin shi babu a matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan hakori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gun bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa to wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita akalla su biyu a shekara mutum ya je asibiti a duba hakorin shi ba shi shawarwari ko da hakorin baya ciwo ya kamata mutum a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi hakorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya ƙara koma to in mutum yana haka za cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata Kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Sai da lafiya aka in lafiya Shirin lafiya jari ce kenan wadda Hauwa Umar ta shirya kuma ta gabatar. Yanzu lokaci ya yi da Bala Branko zai bamu labaran wasanni amma a takaice. bayan tafiya hutu da aka yi a wasan cin kofin kwallon kafa na ƙasashen afirka da ke gudana a can ƙasar morocco na shekara ta 2025 bayan kammala wasan rukunin da kuma hutun sabon shekara ta yanzu haka an fitar da jadawalin kungiyoyi da za su fafata na kungiyoyi sha shida na gasar wato knockout a turanci kihuwa daya wadda duk kungiyar da aka samu nasara a kanta ta yi wajen daga wannan gasa sai kuma wasu shekaru masu zuwa ga yadda tsarin jadawalin yake inda kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal a gobe idan allah ya kai mu za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar sudan da misalin karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da kasar chadi da misalin karfe takwas na dare kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar mali ne da su barje gumi tare da kasar tunisia a ranar lahadi hudu ga watan janairun shekara ta shida kasar morocco masu masaukin baki za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta tanzania da misalin karfe biyar na yammaci a wannan rana sai kuma afirka ta kudu kudu za su barje gumi tare da kasar kamaru da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana a wannan rana biyar ga watan janairun da muke ciki kasar masar suna tare da kasar benin sai kuma kungiyar kwallon kafa ta najeriya wadda za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta mozambique ita ma a ranar litinin biyar ga watan janairun 2026 wasan da za a fafata shi kuwa a ranar talata shine wadda kasar algeria za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta dr congo wato demokaradiyar congo sai kuma kungiyar kwallon kafa ta abricos da misalin karfe 8 na dare a wannan rana za su barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar burkina faso har yanzu zai muna nahiyar afirka inda damu laika kasar gabon a kasar gabon kuwa bayan rikita-rikita da ake na dakatar da 'yan wasa tare da masu horar da su na kwallon kafa saboda rashin tabuka abin kirki a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka a yanzu haka dai hukumomi a kasar ta tabbatar da tsohon kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar gabon folk kisani a mazaunin sabon ministan wasanni a kasar wadda hakan yake nuna cewa wata garan bawul ne don kawo ci gaba da gyara game da bangaren wasan kwallon kafa isani mai shekaru 40 da haihuwa ya karbi ragamar wannan matsayi ne mai muhimmanci a lokacin da hukumar kwallon kafa ta kasar take fama da rikita-rikita nadin nasa ya zo ne bayan an za kungiyar kwallon kafa na kasar gabon din ciki kuwa har da tsohon dan wasan kungiyar da ya dade yana fafata musu emric abamian wadda aka samu hatsaniya saboda rashin tabuka abin kirki nadin kisa ne a mazaunin ministan wasanni a kasar gabon zai ba da tabbaci wajen kawo gyara da kuma tsare-tsare inganta kungiya da kuma shugabancin kungiyar kwallon kafa ta kasar gabon wannan mataki yana nuni da matsayin da hukumar ta dauka na ganin an sake sabon tsari a wayansu bangarori da dama bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria sai kuma abubakar adam funtuwa da zai gabatar mana da labaran wasannin dambe a mutuwa hakan take masu mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada damben gargajiya da ake fafatawa a sassa daban-daban na najeriya muna kawo muku wasan ne yadda ya kaya a sassa daban-daban na jihohin najeriya wanda ko shakka babu wasan da ya fi ɗauka hankali ko ake jira a shi ne nan fafatawa da za a yi tsakanin alikanin bello sarkin dambe a damben da za a fafata na ɗaukar fansa tsakanin shi da bahun alikawo je daga bangaren gurmada na sama masu saurare musamman masoya dambe da kuma bangaren jamus za su so a ce wato sun ɗauko wannan fansa sun farke wanda gurma ta lallasa wato jamus arewa kenan a jihar sokoto a gidanta suka ce wannan abin kunya ne sai kuma garkwacin da ya kara bi baya fafata ta biyu da za a yi shi ne shi ma wato na garkuwar cindo shi ma damban daukar fansa ne a wato daukar fansa ne tsakanin alasan garkuwar bagon yan sanda daga bangaren jamus da kuma ma na garkuwar cindo daga bangaren da amma fanan ta juye a nan kowa gurin hada ke neman fansa a wajen nasan wajen jamawan wanda jamawa suka lallasa gurin hada su kuma wannan wasa da aka yi a jihar kano sai kuma wadda gwamzawa da aka yi a jihar nasarawa a gidan iris banbarewa. wato a jihar nasarawa wanda aka tashi babu kisa wannan a iya cewa suna neman fansa a wannan fafatawa a jihar Legas aljanar autan mamman daga arewa ya bige shagon mabinu daga bangaren kudu sai sakago shagon sani na gurmada shi ma suka fafata da aljanin ebola wanda suka yi daga bangaren kudu amma shi ma babu kisa sai dogon bahagon sarka daga gurmada ya bige inuwa wato shagon wato sani mai maciji daga bangaren kudu wannan fafatawa da aka kenan a jihar lagos sai mai karfin taye da dogon dan ladin geza suka bai wa hammata iska shi ma babu wanda ya fadi a wannan fafatawa masu sauraron mu na san cewa wasan da kowa ke jira kuma yake so ya ga dauki hankali shine wannan fafatawa da za a yi a takaice ku ci gaba da bibiyan mu a shirye-shiryen mu za mu kawo muku wannan fafatawa ta sarkin dambe a kalan bello mai neman fansa wanda ya girgiza duniyar dambe makalata dambe suke ganin cewa fa a'a sarki ya kamata a ce yayi abin da ya kamata za ta kaya mu kasance da ku a cikin shirin na wasa mai kama da fada a wannan tasha abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja nigeria a mutuwa Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin sai Yusuf Aliyu Harande wanda ya haɗa mana shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri. daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Mu huta lafiya.